ba kuma kenan abin zargi ne maganar auren namiji da namiji haramun ne auren mace da mace haramun ne wannan shine matsayar musulunci matsayar malaman musulunci wannan shine abin da ya kai malamai Abuja suka gana da dukkanin manyan ƙasar nan lokacin da wannan magana ta taso ta samuwa agreement amma aka zo ana ta zagin malamai ana ta musu shari watan kankarar zunubinsu ya kama ba wai watan kaci mutuncinsu ba ba wanda ka ci mutunci kwantar da hankalinka kai ka ci mutuncin kanka domin duk abin da kai yana nan a rubuce za ka je ka amsa su kuma ba abin da ya rage su wallahi ba abin da ya rage su sai ma ya kare su a ce wani rainin hankali wai an ba su miliyan sha shida sha shida ai ta kawo fake alert saboda mutane mahaukata ne wani muke tattauna da shi cikin malamai ya dariya ce to wannan baban da shiriri ta me yasa sha shida <laughs> ɗayan me ya ƙara ta me ya ci lissafin ta kai ashirin manato ko ta dawo ta tsaya a sha biyar amma sha shida ɗaya ta mai jeji kamar bashi an kaji an ɗora maka ɗaya bashi ne amma kyauta ai cif ake yi kuma saboda kawai mutane ba su da yanzu kai za ka tura sai ka fitar da sunanka a ce kayi wani alad shi shugaban kasa mahaukacin ina ne zai ta tura mutane alad <laughs> da ma baka san me shugabanci ba kai wawa ne kai kuma duk kun gama zage waɗannan malamai yanzu masu rai sai gashi ana kawo mamata ma sun yi irin maganar to su ma alat din aka tura musu yanzu malam albani duk da ya magana haramun ne zanga zanga shi ma miliyan sha shidan ce ta tafi ina hankalin mutane ina hankalin mutane to kuma abin da malaman nan suke faɗa yau gashi gaskiya ta fara halinta wallahi dan kada a yi magana akan zanga-zanga ko wani abu duk da ina da uzurruka abuja ban gama ba amma saboda haka na kara na ce bari in yi shiru na yi zamana na ƙi dawowa juma'a ta wuce to sai na ga waɗansu daga cikin malamai abin ya kama su kuma galibi wanda ma ba a saba jin bakin su ba tun daga abuja wasu suka fara lacca suna sako ta basu ma dawo kanan ba Dr. Bashir Ali har nake tambaya na ce dakta ya koma ne aka ce ai shi tun daga nan yayi lecture sa ya turo sakon ya biyo iska kan ya zo su Dr. sani ne sai da suka zo sannan suka yi nasu magana ba haɗin baki ba komai saboda duk mai hankali ba wai mai ilimi ba ba wai mai imani ba mai common sense ya san illar mecece zanga-zanga ga al'umma malamai ba hana ku neman 'yancin ku suke yi ba amma abin da zai je ya zo ake kalle muku sai ga shi yau matasan da aka yi agreement da su na zanga-zanga su suka fito suna faɗa shiryawa aka yi a kaza kaza sun je kudancin najeriya an kai su waje kaza an kai su waje kaza ku zo ku lalata duk abin da kake tsammanin za ka samu ba wani malik wallahi akwai malaman da sun fi ku jin yunwa karfin hali suka fi ku irin yadda sahabbai ne suka je suka ce wa annabi muna jin yunwa suka daga ciki da dutse ɗaiɗai da annabi ya daga musu sai suka dutse biyu ne ya fi ku jin yunwa ta amma juriya ce da kame mutunci wata rigar da zaka ga malami ya sha ba shi a kai kun san mu suna da kokarin bada shadda amma ba sa bada abinci don an baka shadda kai sai ka fito ka zama dillalin shaddoji dole ko da bashi ka dinka ka kasa to an ganka shirin a shadda zai dauka malam cikin sa amma kai ka san me kake ji a cikin ka to irin wannan abin ne ke faruwa abin da kai baka gane ba idan yanzu kukan yunwa ka fita in an shiga yaƙi fa yunwa dablin take idan yanzu kukan talauci ka shiga in an shiga yaƙi fa dablin ake yi to yanzu wani mai hankali ne yana cikin matsala ɗaya zai so ya ninka ta biyu wasu za ka ga cikin samarin abin tausayi wayan an ce musu abin da ake ji zai sai ai su komai daman sun shiga kuma za ka sha mamaki saurayi zai fito yana ce maka sai a mutu sai ai kaza kuma shi a cikin AC ba yake a mutu sai ai kazan shi a cikin AC yake ai ya kamata ma irin zakakuran da za a ga suna irin wannan a ga irin wanda suke mai cikin daji amma kana cikin AC saboda baka san ma kai ni'imar da Allah ya maka ba wani ma akan kujera irin royal din nan fa yake maganar ayi bala'i amma shi yana kan royal kujera saboda mutane suna jawo bala'in da baki basu ma san shi ba Walauyu ajjilullahu linnasi sharrasi nasi sharra istijalahum lil-khairi laqudiya ubangiji ya ce wallahi da yadda kuke cika baki da sharri muna saurin saukan muku da shi da yanzu ba wannan magana ake ba amma cikin rahamar Allah da jin kan Allah sai ka kira bala'i sau goma Allah bai kawo maka bala'in ba in ka kira alheri sau ɗaya sai baka alherin da na san ma inda kahon tashin alkiyama yake zan busa kai daga jin mai faɗa wani ai ka san mahaukaci ne ya ɗauka tashin alkiyama buga tiya gas ne yo ko tiya gas ɗin gaske aka buga maka shi kai kaɗai ne ka shanye shi wani irin mai wa'azin na wanda ake ce musu mai barota mai barota lokacin janar abacha ya zo kasuwa sun ga ya kafa eh, lasbikarsa kaza kaza kaza soja tun daga janar har kurtu sun ci kaza kazan su kawai aka sa DPO ya kamo shi DPO ya sa shi a sel sai aka kunna masa irin dan tiya gas din yana fitar da kai oho oho oho ko kula shi ba ai ba yace ranka ya dade wallahi na tuba wallahi ni an sake ni ma kalangu zan koma <laughs> da lasbikar da komai mai jan bakin ma dan kuntukuru zai koma ni <laughs> to wannan fa azabar dan adam dan uwanka ballantana azabar Allah wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahadun wa la yuthiqu wathaqahu ahad da ka raina Allah ne ma wai ka rinka cewa wai in ka san ka inda ka fanta shi alkiyama yau. ma'ana wai baka tsoro abinda Allah yake tsoratar da kai kana cewa ba na tsoro bal sa'atu maw'iduhum was sa'atu adaha wa amara ubangiji ce rabu da su haduwar mu da su ranar tashin alkiyama ce ranar tashin alkiyama ku tafi komai gigi ta dan adam tafi komai ɗaci to amma kai kana cewa inda ita ma a zo a yi ai ka san yaro bai san wuta ba bai san wuta ba wallahi da haka mu kiyayi wa kanmu da kanmu fatan Jafaki, mu kiyayi wa kanmu da kanmu fatan musiba da sharri manzala ce la tatamannu liqa al'adu ahir kada ku nemi tashin hankali was'alullaha al'afiya ku nemi zaman lafiya wallahi ku nemi zaman lafiya amma musiba ba a bar nema ce ba fatan mu musibar da muke ciki ta hauhawar farashi da tsadar rayuwa da insecurity Allah ka kawo mana mafita Allah mu ka dawo da hankalinsu jikinsu a samu mafita cikin wannan lamura masu zilamar san abin duniya idan su ya makance Allah ka dawo da tunaninsu jikinsu marasa tausayin cikinsu Allah ka sanya musu tausayi mu kanmu miyagun ɗabi'u da suka yi mana katutu Allah ka raba mu da su Allah ka ba mu ikon tuba ka ba mu ikon denawa idan ka ce Allah ya ɗora maka azzaluman shugabanni kai mutumin kirki ne to ka tuhumci Allah da zalunci Allah baya haka in dai kaga Allah ya ɗora azzalimi a kanka to kai ma da laifinka wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun Allah muna ɗora manyan azzalimai ne akan ƙanana saboda laifin su shashin su ya hore shashi amma ya ji alallahu lil na alal na sabila Allah baya ɗora wa mutumin kwarai mutumin banza shi yasa wani yazo ya tuhumci sayyidina Ali lokacin da gwamnatin sayyidina Ali ta gamu da matsaloli wani yazo ya ce masa duk ka rikita gwamnati ba ka yin irin abin da Abubakar ya yi, irin Umar irin Usmanu irin abin da ake daina na challenge din shugabanni sai sayyidina ali ya ce kash ai abin da yasa abubakar da umar da usmanu suka samu lafiya saboda a lokacin su iri na ne talakawa mm. ni kuma abin da yasa na samu matsala saboda irin ka ne talakawa na lissafi kenan kiliyali mm. manzo Allah ya zo yayi sallah fa yayyaye karatu karatu ya ƙi aka idar da sallah annabi ya juyo ya ce ya ku mutane ku rinka gyara alwala matsalar ku ta mamu ita take rikitar da liman ku duba waye limamin fa annabi kaga darajarsa kaga matsayinsa amma an samu wanda ya saba alwala a cikin mamunsa matsalar ta taba shi amma yau a cikin mutalakawa su ake ba kuɗi su je su kashe junansu su yanzu ka je duk jihohin da ake insecurity wani dan zamfara yake bani labari yace yanzu malam idan zaka je gida baka gaya kowa yace saboda wanka zai iya maka infoma ka shigo a kama ka dan a samu kuɗin fansa a raba da shi kanin ka zai iya kawun zai iya kowa nan yana iyawa duk yawancin inda ake kama mutane ba yan uwansu ba suke faɗa wane ya shigo a zo a ɗauke shi dan a fitar da shi shi ma a shi kamasho wannan fa ita ce al'ummar mu a baya yanzu duk mun dauke matsalar insecurity mun tura ta Abuja yanzu kwanan nan naga wani abu wanda duk mai hankali da tunani ya kamata ya tausaya wasu daga cikin manyan kasar nan NSA fa me ba wa shugaban kasa shawara akan me akan tsaro yaje yake roƙon wasu turawa in kaset din ya tabbata dan Allah ku yi haƙuri ku bar mu mu zauna lafiya shi fa insecurity nan babu ɗansa babu kaninsa babu shi babu wani nasa magiyar da yake na a bar mu mu zauna lafiya wai so ake so zauna lafiya talakawa amma kila yanzu wani zai kalle shi ɗuɗɗura masa ashar ya sha furarsa ta masa karo ya tsine mai ya kai shi wuta wannan fa shine abin da yake faruwa miwa kan ma'adalci miwa kan ma'adalci kafin wani ya yi mana muna da laifuffuka da yawa mutu ba kullum kuna cewa malaman addini sai dai su ce muku kuna da laifi to malamin addini me zai ce maka shi malamin addini likitan zuciya ne cututtukan zuciya yake faɗa yake maganin su ba wani abu da yake iya sama da wannan wa ma alal illal balagul mubin idan kuna so a muku rigima da gwamnati wajen sanatocin ku za ku je wajen yan majalisun ku za ku je su ne wanda constitution ya ce a zaɓe su don su yi muku faɗa da shugaban ƙasa su je su yi impeachin ɗinsa su yi kaza su yi daki tebur amma malamin addini a masallaci ba shi yake da power zai gaya wa shugaban ƙasa ta hanyar faƙula lahu ƙaulan layyinan ah. ta hanyar ud'u ila sabili rabbika bil ko kai malami yayi ma tsawa zumbura baki kake ka tafi ballantana shugaban kasa wanda yake da soja da dan sanda saboda mu ne mahaukata sai mu zage shi a turo a daure mu ko ku watse ku ban lokutan da malamai suke zuwa suke amsa tambayoyi a ofishin DSS duk ba ruwanku ba ku sani ba amma kawai malam zunguro sama ga wanda constitution ya ba shi dama ya zunguro sama ba tare da an yi masa wata tambayoyi ba shine sanatan ku shine dan majalisar ku amma mutane duk sun bar wanda abin ya shafa sun dawo kan malamai kuma malamai sun yi nasu aikin kuma su kubuta da zagi ba Allah ya sa mu dace Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan tatta da haka ba wani malami wallahi da yake tsoron ya mutu gobe wallahi ba wani malamin da yake tsoron ya mutu gobe amma koyarwa addini ce in ka ce tsoro ne a a kuɗi aka ba su. to hadisan duk da annabi ya ce kar a so zaman eh, eh, eh, tashin hankali a roƙi zaman lafiya shin annabi tsoro yake shi ma kuɗi aka ba shi wani yazubillah? billah amma ya gaya mana cutar da za ta same mu ne tun kan ta zo da sama da shekara dubu inna innakum satalqawna ba'di athara za ku gamu da shugabanni masu handama da baba kere sahabbai suka ce ya zami da su mu ɗauki takobi mu yake su mi musu ya ce a'a ku ba su haƙƙin su ku roki Allah ya kwata muku naku amma yau zaka ga yau musulmi ne saboda lalacewa ba ca muka kirista ba zai haɗa kai da musulmi wajen gina ƙasa ba amma kirista ya rinka zagin musu addininka kana ce masa eh kun ce addu'a yana kwandemin addu'a wanda ubangiji ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum qul ma ubi bikum rabbi laula mu addu'a fa jigo ce addinin mu duk wani kokari da zaka in ka zama addu'a kokarin ba zai ba ubangiji ya ce ba dan addu'a ku ba ba ruwana da ku ai kaza kaza kaza kaza ai kaza kaza kaza kaza ita kanta addu'a ai riko da sababi ce amma wani sai ce wai da annabi yayi ta addu'a bai fito yayi aiki ba ai ita kanta addu'ar aiki ce ina hankalinka ya tafi aikin da zaka fito ka irin wannan na ta'addanci za a mutu ko za a yi kaza ko za a yi kaza to ai wannan kuma ya wuce abin da addini ya ce idan shi a wajensa daidai ne kai a wajenka ba daidai bane ne bandantana ko shi a addinin sa yin hakan ba daidai bane ba ai su ma a cikin malaman akwai malaman kiristoci da suke tsawatar musu kuna ganin su kuna taya su su zagi fastocin suna ma kawo muku fastin din fastocin fastoci nawa ne suka ce kar ai zanga-zanga ba su yadda da ita ba kaga wa'azin su ma a platform ballantana ka zaga ya taya ka zagi amma kai ne ba ka da hankali ka kawo naka wa'azin ka zagi malamin ya taya ka da zagi ka jinjina masa kuma ka tambaye dukkanin mai tunani wai marashin abu yana ba da shi faƙidu shi ila yau ba yadda za a yi kamar yadda Dr. Sani ya faɗa Allah ya kara masa lafiya ba yadda za a yi mara tarbiya ya kawo yanci da wayewa manzo Allah da zai kwato al'umma daga hannun azzalimai sai da ya fara bata tarbiyya? ta san girman na gabanta to sannan ta samu yanci amma da fandarewa da rashin kunya da rashin mutunci ba a haifar ɗa mai ido wani fa naga yana cewa to wai su waye shugabannin zanga-zangar nan wani ya ce to ai damun da an mata shugaba ta lalace ai mu ba ma bukatar shugaba to wani abin ina hankali a ciki wai da an yi mata shugaba ta lalace ai ita kawai kowa ya fita malamin kansa ne to shine za a yi yanci Allah ka shiryar da mu ka shiryar da matasan mu shugabannin mu Allah ka dawo da hankulan su jikin su shugabanni ku yi abin da ya dace wallahi kun ga barazanar yan adam ma yadda ta sa ku a gaba ballantana ta Allah kuma tana nan kololuwar abin da dan adam zai iya maka shine ya zama sanadin barin ka duniya daga nan ya gama da kai ba abin da zai sake iya maka amma shi Allah yana da wani abu bayan wannan a lokacin ma lissafi zai fara yanzu duk zulamarka duk inda kake wa mutum in kaga ga gagawarsa ta faɗi sai me ka gama abin da za ka iya kamar shi Allah daga nan lissafin ya fara to idan kuna tsoron kada mutane su yi muku tunzuri mulkin ku ya ƙare kila wannan ya zama sanadiyar ajalin wasu daga cikin ku to fa hakan bai sa kun guje wa Allah ba shi kuma yana nan yana jiran ku inna rabbaka labil mirsad da haka kullum abin da malamai suke faɗa na ga wani mai hikima ya faɗa ya ce malamai sun yi abin da suke iyawa duk wanda yake zagin malamai ya ce ba sa gaya wa shugabanni gaskiya ƙarya yake ba mai zuwa gabansu su bane ba mai zuwa gabansu su bane ba amma in dai kana zuwa gaban duk wani malami da ya ce kar ai zanga-zanga kafin ya ce kar ai zanga-zanga ya yi kira sama da saushurin masaki ga shugabanni su yi adalci in wanda yake iya keɓewa da su ne ya gaya musu a ɓoye wa asrartu lahum israra ya fito akan mumbari ya faɗa summa inni da autuhum jihara to amma yau sai kaga wani dan tsako shi jarumi ne shi baka san shi ba jarumtarsa bata tashi ba sai lokacin da za a rusa kasarsa za a yi zanga-zanga lokacin ya zama malami ya kafa wa kansa kyamara yake ta hayaniya ina kake lokacin da ake boko haram in ka isa ka fito a lokacin mana ƙauren mata yawancinsu da yawa lokacin boko haram fa ko masallatan unguwarsu ba sa iya zuwa lokacin su ba malamai bane amma yanzu za su tunzura samari su rusa ƙasa su rusa komai a lokacin suka zama malamai a lokacin suke jarumai waye gaya maka cewa wannan ita ce jarumtaka Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gane Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka tsare mu daga dukkanin fitintunu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya dole za mu tsaya nan saboda lokaci ya riga ya ja sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daga faɗin Allah madaukakin sarki wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'u abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muke kuskuren laifin mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh